demokradiyya a yau. Cikin shirin shishigi ne da jami'an 'yan sandan farin kaya suka killace Majalisar Dokokin Najeriya abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Burinmu da yau shine mu duba batun sauya shekar da 'yan siyasa suka yi a Najeriya. amma aka wayi gari da 'yan sandan farin kaya na ƙasar suka killace majalisar dokokin tarayya mataki da ya sa muƙaddashin shugaban na Najeriya ya Yemi Osibajo ya kori darekta janar na hukumar jaman tsaro na farin kaya da ake kira DSS a takaice daga bisani kuma a kama shi lawal daura yana hannun 'yan sanda. kakaɗan daga cikin rahoton da Madina Dauda ta aiko mana kan dambarwar ta jiya a ƙofar shiga majalisar dokokin ƙasar. Wannan shi ne ra'ayoyin ƙananan ma'aikata da ma 'yan jaridu da ba su samu shiga ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya ba, wanda ya biyo bayan wani kira ne na musamman da shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ya yi ta kafafen yada labarai irin su gidan talabijin na ƙasa cewa za a yi wani taro na gaggawa tsakanin manyan shugabannin majalisar da ƙarfe goma sha biyu na rana. To sai dai a daidai lokacin da na isa kofar majalisar awa biyu kafin lokacin da aka ce za a yi taron sai na tarar da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda sun garkama kofar shiga majalisar amma wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke majalisar na zargin cewa bangaren jam'iyyar apc ce ta kitsa wannan lamarin in ji dan majalisa mai wakiltar garo da kabo a jihar kano nasiru sune garo kamar yadda kika gani mu din ma kusan ta haurawa muke yi abinda kuma muke gani yana faruwa shine ana so a kawo tarnaki ga wannan demokaradiyya ta Najeriya domin majalisa ita ce wato ruhin demokaradiyya amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu ta zo ta canja shugabancin majalisa a lokacin daukan wannan rahoto mataimakin kakakin majalisar wakilai Suleiman Laso shine ɗan jam'iyyar APC da ya zo taron amma kuma ya tarar da hargitsi da aka yi sai mana jawabi yana cewa ba. I think the third year to from the Senate president that I was going to be a meeting to explain the show that Suleiman Lasu ya ce, Na samu saƙon katta daga wajen shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki cewa za mu yi taro da karfe goma sha biyu na ranar yau. Sai na zo nan karfe goma sha biyu saura kwata. Ban san abin da ke faruwa ba. Sai da na zo na gani da idanuna. Yanzu mun ɗaga taron. Sai babu ta gani. Sai dai idan za a yi wa majalisar irin wannan karan tsaye to demokradiyya za ta sha wuya. Na tambayi masanin shari'a lauya mai zaman kansa Modibo Bakari shin mai tsarin mulkin kasar ke nufi ne kan yankin gashin kai tsakanin rassan gwamnati? Tsarin mulkin Najeriya an raba iko na gwamnati kashi uku. Akwai bangaren zantarwa, akwai kuma bangaren ah, majalisa na dokoki wato legislature wanda ta hada da National Assembly kenan da majalisar dattabai da kuma majalisar ah, wakilai. wannan an tanadi wannan a sashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya wato 1999 constitution wanda ake amfani da shi yanzu a da kira ake nufi. To sashi kuma na bangaren zikiki su kuma eh, tsarin mulki ya nufi tanadi akan sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya din. Sa'an nan ba kai kuma bangaren shari'a wato judiciary ko judicata biyar da aka kira shi ne aka yi masa tanadi a sashi na shida wanda harkoki ne na bangaren shari'u shari'u da kuma fassara dokokin Najeriya. To bari ta nama wannan tambaya saboda shin jami'an tsaro suna ƙarƙashin bangaren zartaswa ko? Eh suna ƙarƙashin bangaren zartarwa. To eh, jami'an tsaro dukansu su gabaki ɗaya eh. suna ƙarƙashin bangaren zartarwa ne. To amma mm. suna iya zuwa ayyuka a bangarori inda ake bukatar su. Mm, bangaren zattasuwa na da yanci ya tura jami'an tsaro su tafi ɗaya bangare mana ko su kai farmaki a bangaren shari'a ko su kai farmaki ko kuma su ɗauki wani mataki a kan bangaren majalisa? Eh, ya danganta wani irin dalili ne ya faru, amma yawanci kamar duka bangarorin nan guda uku da muka yi ko wanne kamar kusan autonomy ake kira ko separation of powers ko wanne yana cikin gashin kansa ko kuma mai zaman kansa ne amma kowanne ko yana bukatan taimako daga wani bangare abin da ya shafi wato manfa ko wani abu wanda wannan bangaren bai da shi kamar yanzu jami'an tsaro daga bangaren zantarwa ne suke da shi wato executive amma kuma suna zuwa su yi aiki idan aka aiwatar da shari'a su ne masu zuwa su aiwatar da wato dokoki umurnin kotu ko zartar da eh, aikata umarnin kotu sa'annan bangaren majalisa kuma da abin da ya shafi tsaronsu da wasu abubuwa da suke bukata na na harkar tsaro dole ne su nemi da ɓangaren zatara su ba su. Abin da ya faru ranar Talata inda jami'an tsaro na farin kaya suka je suka killace kofofin shiga majalisar majalisun dokokin tarayya. Um, shin wannan suna da 'yancin yin haka? Eh, gaba gadi a kansu haka da wato da san zuciyarsu ko kuma da ganin su a wato za mu ce kamar 95% ba su da wannan bawa kamar domin an aiwa ita majalisa na aka fata a ƙarshen tsarin sashi na 47 tana da zaman gurumi ne wato na independent inta idan suna bukata suka nema to wannan ba laifi ba barista zan saka amsa tambayar eh, siyasa wannan mataki da mukaddashin shugaban kasa Profesa Emi Osibanjo ya dauka na sallamar Darekta Jiran na ta wannan hukumar 'yan sandan farin kaya wannan zai taimaka wa gwamnati ta fita daga zargin cewa tana kama karya wajen amfani da jaman tsaro su kuntata waɗanda suke hamayya da gwamnati? To, in ba da sani sa ba, mataki da dauka daidai ne. Domin ai shi wannan dama ba a ce shi mai zaman kansa ne baya baya ya reporting da kowane ofis ba. yake maka mafi karanci ofis da zai reporting dai national security advisor eh. shi kuma kansa ma wato mai bada shugaban kasa akan harkokin tsaro shi kansa mai bada wannan mai bada wannan shawara kan harkokin tsaro shi kansa kuma yana reporting ta shugaban kasa to ga wannan maka da shugaban kasa yanzu a matsayin shugaban kasa yake duk matakin da shugaban kasa yake ya daukawa gargashin sashi na kashi talatin na tsarin mulkin Najeriya to shi ma yanzu shi wannan abubuwan da yake yi kenan don haka idan ya ɗauki wannan matakin ya nuna kamar yana kawo kamar tsaftace ko kuma wani wato daidaita tsari na tafiyar da dimokuraɗiyya a Najeriya kuma ba da mutane ƙarfin gwiwa cewa a dimokuraɗiyya tana ta kama ta kama a ƙasa. tsafta da kake faɗa wannan zai taimaka wajen zargi da ake yi cewa ana ɓangaren zartaswa suna amfani da hukumomin tsaro tamkar yadda tura mulkin mallaka suke amfani da su wajen kuntatawa eh, waɗanda ba sa tare da su. Ato, ah, an kasan shi a mataki abin da aka yi dama abin da ke zahiri mutane suke aunawa da shi. Ba za a bar abin da aka gani a zahiri a shi ana kawo waɗansu manufofi wanda ba sa fili ba mataimaki a makadin ba kasa abin da ya yi matakin da ya ɗauka mataki ne wanda ya gamsar da duk wani wanda ya sa abin da doka da oda take nufi a Najeriya sa'annan kuma ma abin da ya fi ma burjiya mutane ɗaukan matakin ba tare da sai an yi ta jani ja kamar da aka saba idan mutum ya yi laifi sai an yi ta kiraye kiraye an yi ta abin nan imi da wato kai tsaye kawai da ya zai tabbatar wannan ya taka doka kuma sai ya ja ya kauci mataki a kansa kaga da kowane irin jami'in gwamnati ba ma sai jami'an tsaro ba kowa idan ya san iya taka doka a lokaci ɗaya ko ya kaushe ma ga'idojin aiki za a ɗauki mataki na tsaro a kansa wanda kuma ya danganta wani irin kaushewa ya yi ne ko ta kokan aiki ko ta tattar da aiki ko ta rage mukami ko ta da mutum daga ofis zuwa wani ofis to kowa zai yi taitayin sa zai shiga amma abin da yake kara muni a ƙasar nan mutum ya yi laifi ana gani yayi ana magana a zo a tabbatar yayi a zo a kau shi ko a cire shi ko a ɗauki mataki a kansa sai zai gagari shugabanni da suke da uh, al'amari ke su to kaga wannan yana ƙara ta amma yanzu wannan abun da aka yi ai wannan ma duk wanda bai yaba ma shugaban ƙasa ba to dama bai da manufar niyya mai kyakkyawar niyya ai ya abin da ya kamata yi kenan ya yi da ya kamata kuma a lokacin da ya kamata kuma yadda ya kamata din yayi ma tsaro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin Madina Dauda da lauya Modibbo Bakare da Cibahiro ne wanda ya daidaita sautin wannan shiri? a nan nisa Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya